sai ce a shari'a ba a shari'a nisbar zikiri ka jingina zikiri ga wani ka ce zikiruwa ne wannan babu shi a shari'a An kuma akwai ka kawo mai أعوذ بالله بسم الله ما كان من نعمة فمن الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه آل الله هنا رب cikin karatun na karanta littafin jawahir ma'ani ya zo babin da ake cewa fi tartibi auradihi wa azabihi ko wa azkarihi cewa an zo babin da ake jeranta ce zikirin da shaujani yake yi sai ce a shari'a ba a cewa zikirin wane zikiri na Allah ne kwarai lallai dama zikiri kan na Allah ne amma wanda yake yin zikirin wanda ya kirkira abinsa kai ne kake so ka ware wani lokaci kace wannan lokacin ga abin da zaka karantawa to wannan abin da kake yi kai ne naka ne kai kake kai kake yin abinka saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin sayyidina Umar manzan na cewa man nama an hizbihi duk wanda yayi bacci an hizbihi in ji manzan Allah duk wanda yayi bacci daga barin bai yi wasu auradansa ba karanta Qur'ani eh, yin sallah kamar nafila karanta wasu sunaye karanta duk wani abin da ya shafi wanda ka ware kake yi wanda ka saba kullum kana yi manzala ce sai ka zo baka yi shi ba da daddare kuma ka saba yi sai ka zo baka yi ba in ji manzo Allah ce au an shay'in minhu ko wani abu daga ciki ka fara rabi sai bacci ya dauke ka ko kuma baka yi ba kwata kwata manzo Allah ce abu manzo Allah ce sai ka karanta dan ka gane ma karanta wurdin ake magana abu sai ka karanta sai ka karanta wannan azkarin naka a wannan aurajin naka da ka saba yi baka yi ba in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma baina salatil fajri wa salatil zuhuri tsakanin sallan asuba da tsakanin sallan azhar wannan tsakani sai ka rama shi abinda baka yi ba da daddare mazala ce sai ka yi shi da safe zuwa lokacin sallar azhar mazala ce kutiba lahu ka annama abu min al-layl za a rubuta maka lada kaman wanda ka karanta ne da daddare ka ji wannan mazala tabbatar da cewa ga sunan ga sunan hizbi ya fito go ga sunan hizbi mazala sai ya ce man nama an hizbi an hizbi kaga mazala ya dangana wannan abin da mutanen da suka saba yin abin da su kaga ce ba a dangana zikiri da wani to ga annabi ya dangana sannan a cikin mu karatun zamani wanda suka fi ganewa ibnu taymiya al-alam Aliya fi mana ibnu ibn taymiya lil hafiz ibnu lil hafiz ibnu ali al-bazar akwai litafin da rubuta al-alam ali al a cikin wannan littafin sai muka ji cewa min auradil qudubi ibnu taymiya rahimahullahu daga auradi daga auradin min auradin kudubi daga auradin kudubi ibnu taymiya sai kudubi ne ba kun gani ko ibnu taymiya rahimahullahu daga cikin sa takrarul fatihati maimaita fatiha min Fajiri, ila tulu'i shamsi tun daga fitowan alfijir zuwa budowar rana yana daga cikin azkarai auradin da ibnu taymiya yake yi me yasa yake yi aka ce lita fadl azim dan ya samu wani falala mai girma a cikin wannan littafin. al'alamul aliyya a faslin rabi fi zikir abudihi a cikin ambatan ibadan ibnu Ya ce wa kana "A arabtu adatahu haƙiƙa na san al'adan ibnu taimiyya abin da ya dawwama a kai yake yi la a ahadun wanda baya magana da kowa bi da daruratin in ba tare da darura ba ba da salatil fajiri bayan sallan alfijir fala yazalu ibn taymiya ba zai gushe ba fi zikiri a cikin ambato cikin karanta wasu abubuwa yasma'u nafsahu wa rubbama yasma'u ila ila wa rubbama yasma'u man ila janibihi har wata dama wanda wani ke kusa da shi yana jin abin da ibn taymiya yake karantawa yana daga cikin abin da ibn taymiya yake karantawa wanda ake ji kaga ibn taymiya ya keɓance wani abu daban kenan wanda yake yi wanda wannan abun ana iya danganawa ce a kamar da yanzu aka rubuta auradi na ibnu taymiya auradin ibnu taymiya kamar yanzu barau gani bar mu haska muku ba gani gashi nan a sama gashi nan layi sama wannan green din kun gan shi ko auradu wal ahzab aurad wal ahzab li sayyid al qutb ibnu taymiyyah al harrani gashi gashi gashi an ware aurad wa ahzab kamar da aka ware na da ne ce wai ba a dangana wa to yanzu gashi an dangana wa ibnu taymiya ba a dangana wa da na ma yanzu gashi an dangana wa ibnu taimiyya. kuma akwai auradansa kai akwai majmu'ul aurad na ibnu taymiya wanda aka ware wanda wannan wurdi ne kawai in kana so irin ka karanta irin ka je karanta ya hayyu ya ayyumu adadi kaza wanda ya karanta ya hayu yana yawan karanta ya hayu ya kayyumu wanda ya karanta ya hayu ya kayyumu kafa arba'in kullum zai samu kaza wannan auradi ne ibn taymiya wanda aka ware saboda haka wannan abun abin da ya kamata ku gane <laughs> shi lamarin idan kai baka san abu ba ka tsaya a matsayin ka baka sani ba amma wai ka ce ba a dangana wuri a ce na wani ko ni yanzu idan akwai wani abun da na saba a ce duk safiya zan karanta zan karanta misali karanta sotil falaki ko sotil nasi ko karanta su wani abu in aje wanda kullum sai karanta ana iya cewa a zikarai na, ana iya cewa a na. amma ai a hakikanin abun Allah yake kira duk abun yana koma ga Allah ne amma me yin abun nashi ne Abun da ka saba ka dawwama kai naka ne kamar yadda gashi yanzu mun gani ana ibnu taymiya an keɓance shi kuma almajirin sa ibnu qayyim al-jawziya shi tabbatar da wannan Ma kakka ji an faɗi kalmi masu daɗi a waje a cikin jawar ma'ani ka rudu dama ƙarya haka take ya ƙara nashi ɓanna a ciki wa ya rubuta shi fafaro mu fafaro fada fada suka rubuta a fada Vatican professor da ran shi ya ce shi ya san da wani suka rubuta ya san da wani da wani ga sunansu ma ya ce in aka je labirai na bada fatida a duba lamba waje kaza lamba za a ga littafin da sunan wanda suka rubuta shi ai ko da malitan bai kama da littafin Allah ba bai kama da addinin musulunci ba amma kakka ji an faɗi kalmomi masu daɗi a waje a cikin jawar ma'ani karuru dama ƙarya haka take a'udhu billah bismillah ma kana min ni'matin fa min Allah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahlillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar musulmi kun ji abin da wannan bawan Allah ya faɗa cewa jawahirul ma'ani ba musulmi ne ya rubuta ba wanda ya sa nashi a ciki a shi Ibrahim kuma shi ma daga baya shi ma ya zo sa nashi kamar da ya faɗa da bakin sai ya ce barna to na farko shi dama haka Allah yake shi dama Allah haka yake annabi sallallahu alaihi ya ce mutum zai zamo yana ƙarya wai ta harral kaziba hatta yuktabu inda Allah kazzaba zai ta yin ƙarya har a rubuta shi cewa shi maƙaryaci ne to jama'a kun ga wannan su ne fa malaman wahabiyya littafin da ya ce wai ba musulmi ba musulmi ne ya rubuta ba littafin jawahirul ma'ani wanda ya rubuta shehu lalil harazimi almajiri ne daga cikin almajiran shehu tijjani kamar da ce Papa Roman ya rubuta kuma wai Papa Roman ba ga sunan shi a cikin jawahirin ma'ani ba sai an je wani labirari a wata ƙasa a nan ne za a ga sunan shi kaga wannan ya cika makaryaci, makaryaci. saboda me saboda zunzurutun ƙarya ya faɗa dalili wanda ya rubuta wannan littafi jawahirul ma'ani da sunansa duk ƙa'ida duk littafi da ka wanda ya rubuta sai kaga sunansa a cikin littafin to wanda ya rubuta littafin jawahirul ma'ani gaba daya daga farko zuwa ƙarshe ba sunan kowa sai dai alilu harazimi sunan sai dai alilu harazimi to saboda haka shi wannan fafaroman muke so mu sanya sunan shi kuma a ina yake sannan abu na biyu yadda za ku gane cewa ƙarya yake yi shi littafin jawahirul ma'ani tun daga farko har ce tun daga farko har ƙarshe duk pejin da ka buɗe a cikin jawahirul ma'ani za ka ga an rubuta wasa tambaya ne ake yi wa shehu tijjani akan wasu abubuwa sai a tambaye shi shehu tijjani kuma sai ya ba da amsan wannan abu Ka ga ce wa shehu tijjani ya zo ƙara wani abu a littafin joel ma'ani maganganu ne shehu tijjani tambayansa ake yake ba da fatawa kamar yadda ibnu taymiya ibnu taymiyatul harrani yake da majmu'ul fatawa wanda shi ma ake mishi tambayoyi yake ba da amsa to littafin jawahirul ma'ani shehu fatawa ne fatawa ne na shehu tijjani tambayoyi ne da aka yi masa shine shi shehu alil harazimi ya haɗa ya mai da su littafi sannan shehu ibrahim da ya ce ma ya zo ƙara nashi a ciki shehu ibrahim ko ali bai rubuta cikin jawahirul ma'ani ba yanda ya zo ga jawahirul ma'ani shi ma haka ya tafi ya bari kaga wannan ƙarya ce a wahabiya ya kamata ku tuna da faɗin Allah wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu alaihim idilu huwa aqrabu littaqwa kar da in da kuke wa ɗariƙa da sa ku daina yi musu adalci a bayan ƙasa in da kuke yi wa ɗariƙa Allah subhanahu wataala kana tafsiri Allah ya ce kar ƙiyayyen da yake tsakaninku ko kuma a'a gaba da yake tsakaninku da wasu ya zama ba za ku yi musu adalci ba Allah ce ku yi adalci saboda adalci ya fi kusa da tsoron Allah a sai mutumin da baya adalci a sai ba shi da tsoron Allah kenan ba shi da tsoron Allah to yanzu ya tabbata wannan mutumin ba shi da tsoron Allah bai ma san Allah ba bai ma san Allah ba amma mun baza muku ku nemo mana sunan wanda ya rubuta jawahirul ma'ani nemo mana shi a je wannan labirarin wai da profesa wai profesa na nan da shi kai baka san sunan wannan din ba sai profesa ne zai san sunan shi to shi ba profesa ya yi ƙarya amma ku nemo mana sunan wannan paparoma paparoma zai rubuta littafin da yake da shafi sama da ɗari biyar amma kuma ba mu san sunan shi ba sai da ƙarshe sai ya ce kar ku ga wani lokaci sun faɗo abu da za ku su muku daɗin baki a sai a cikin jawabin mani akwai abun da za a faɗa wanda yake kan hanya yake kan daidai kada ka yi faɗa da bakin shi kar ku ji sun faɗi wani abu ta yanda da su ja hankalinku da kun san dama ita ƙarya haka take subhanallah an yi walƙiya mun ganku wahabiya an yi walƙiya mun ganku Allah ya tsare mu ya tsare imanin mu albarkan annabi sallallahu ba zai iya cutar da kai ba sai shi ne cutar da kai manzon Allah ba zai iya amfana da kai ba sai wani shehi amfana da kai to amma ah, assalamu alaikum warahmatullah yan uwa musulmi ah, wato yan uwa musulmi ya kamata mu sani shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban ne ba a cikin halitta annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata irin alfarma a wajen Allah wanda taɓa wannan alfarman matsala ce a wajen halitta sayyidina abubakar da sayyidina umar sun zo a gaban manzan allah sallallahu alaihi wasallam suke magana har maganan ta shafi kamar sun ɗaga murya a gaban manzan allah kamar sun daga murya fa a gaban manzan allah kuma suna yi ne akan matsala ta addini qala yi kayyirani an yalika ababakar wa umar جاء وفد بني تميم الى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر يا رسول الله أمر عليهم أقرأ بن حابس ليعلمهم شرائع دينه وقال عمر لا يا رسول الله أمر عليهم أقرأ بن معبد ليعلمهم شرائع دينه فارتفعت أصواتهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم sun daga murya akan mas'ala ta addini akan mas'ala ta addini Allah sai saukar da aya nazalat ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi kar ku daga murya a gaban manzon Allah matukan annabi na nan kar ku daga murya a gabansa in ku daga murya me zai faru aikin ku zai lalace an tahbada amalakum wa antum la tashurun aikin ku zai lalace za ku ta zaton cewa ku musulmai ne ku yi sallah ku yi azumi amma duka a banza kawai saboda an ɗaga murya a gaban manzon Allah da wannan zai nuna maka cewa fa shi fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi fa da balle a halitta akwai ladabi wajen kwatance da za ka yi da manzan Allah annabi ba zai cutar da kai ba wani shehi sai cutar da kai wannan kalma wannan kalma annabi ba zai cutar da kai ba ba yanda za a yi ahlus sunna na gaskiya ahlus sunna na gaskiya su dangana kalma ta cutarwa da mutumin kirki ma ba ma zuwa ga manzan Allah ba ba za su iya ambatan sunan manzan kai su suna tattalin sunan manzan Allah ne ba sun tanadai sun koye shi ba sa iya kiran sunan manzan Allah a irin wannan amma ji abin da mutumin nan ya ce manzan Allah ba zai cutar da kai ba ka hakimce akan kujera manzan Allah ba zai cutar da kai ba sai wani shehi ya cutar da kai kaga shi manzan Allah sallallahu alaihi ba a ambatan manzan Allah ba sai da alkhairi Allah bai taba ambatan manzan Allah ba sai da alkhairi bai taba ambatan manzan Allah ba sai da alkhairi da alkhairi ake ambatan manzan Allah ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba abun da yake khaslatan lisa fa hukuma shay'un su'uza husnul zanni billah wa husnul zanni bi ibadillah kyautata zato da Allah da kuma kyautata zato da bayin Allah wannan baya daga cikin kyautata zato na cewa ganin annabi sallallahu ba a dangana irin waɗannan abubuwan da shi ba a dangana manzon sallallahu alaihi wasallam ce bil kaira ku yi zaton alkhairi da mu'minai to a cikin mu'minan gaba kide waye shugaban su manzon Allah ne to mu'mini ma na kirki ba za ka dangana mai kalmar cutarwa ba bare manzon Allah wato ba daidai ne a ce a cikin kowane irin al'amari a ringa ɗauko manzon Allah ana misali da shi in yana misali da a shawar shi annabi sallallahu alaihi wasallam masdari ne na addini duk abin da shafi na addini to sai a dauko manzo Allah ayi misali da shi a ce annabi ya ce annabi ya yi kaza an yi kaza a gaban annabi wannan shine sunna wannan shine sunna daga cikin magabata ahlus sunna da suka gabata akwai irin su a mus'ab bin abdullah akwai irin su a imamu malik irin su abubuwa suktiyani kamar da yake fada inda Imam ah, Al-Qadhi ya kawo a cikin Ashifa yake cewa wa qad su'ila an ayyuba suftiyani na yace an tambaye shi labari akan ayyuba suftiyani yace ma hazzattukum an ahadin illa ayu illa wa ayyuba afdalu minhu in ji imamu malik ce ban taɓa ba ku hadisi ba sai hadisin da ya fito daga ayyuba suftiyani ya fi mun shine mafificin waɗanda na ba ku hadisi saboda me yasa yace shi imam ayyuba suftiyani yana da wata ɗabi'a idan aka ce an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana iza zukira nabi sallallahu alaihi wasallam inda baka hatta arhamahu ai ba yani in za su ambaci sunan manzon Allah baka sai su yi kuka sai su yi kuka in ji ma malik ce hatta arhamahu har a tausaya masa kaga ba wai ya faɗi sunan manzon Allah bane ba A'a ya ji kawai an ce Muhammadu Rasulullah sai kuka ri'a nisban zikiri ka jingina zikiri ga wani ka ce zikirowa ne